Gwamnatin tarayya a ƙarƙashin asusun horar da masana'antu na ITF ta ƙuduri aniyar horar da masu sana'ar hannu mutum miliyan biyar a duk a kowace shekara har na tsawon shekaru hudu. Ƙungiyar ma'aikatan manyan hukumomi da kamfanonin gwamnati wanda ke ƙarƙashin TUC ta fara yajin aiki a hukumar kula da ingancin abinci da kayayyaki da magunguna ta ƙasa. Ministan fasaha da raya al'adu ta ƙasa Hannatu Musa Musawa ta ce bata damu da garin bawul shirin garin bawul da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ke yi ke shirin yi ba na yin na garin bawul a majalisar zartaswa ta ƙasa. Daga ƙasashen ba ne daga Burkina Faso na cewa 'yan bindiga sun kai hare-hare har sau biyu a ƙarshen makon da ya gabata inda suka kashe fararen hula da kuma jami'an tsaro da 道吗？